قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود sai annabi Dawud ya hukunci a tsakaninsu ya ce wa mai ƙara tabbas ɗan uwanka ya zalunce ka da ya roƙe ka ka haɗa masa tunkiyarka zuwa ga tumakinsa kuma da yawa daga cikin abokan tarayya sashensu yana cutar da sashi ta hanyar karɓar haƙoƙinsu da rashin yi masa adalci sai muminai waɗanda suke aikata ayyuka nagari to waɗannan su ne kawai suke yi wa abokan hulɗarsu adalci ba sa zaluntar su sai dai waɗanda suka siffantu da haka ‘yan kaɗan ne daga nan sai annabi dawud ya tabbatar mun afkar da shi cikin jarrabawa ne da wannan husuba sai ya nemi gafara daga ubangijinsa don neman kusanci ga Allah kuma ya faɗi ya sujada domin samun kusanci gare shi ya tuba zuwa gare shi wannan misali ne Allah ya buga shi game da abin da ya faru da annabi Dawud na fitina a cikin harkar mace